على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم. كتاب الأشفاء نعم. كتاب الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل al khaslatayn li ajr ghayri ya kasance soyayyar sa ga waɗannan a sifofi guda biyu saboda wani ne son annabi ga abubuwan guda biyu gane turare da mata yana son su ne saboda waninsa ɗari ma'ana yana son wa'in abubuwa ne saboda maslaha na waninsa wa qam'i shahwati da kuma mangare sha'awansa a gane ku yi aure dan ya tunkuɗe sha'awa ne wa kana hubbi al-haqiqi muttasim bi zati ya kasance soyayyarsa na hakika ya ke banta ne ga ainihin zatinsa fi mashahadati jabarun maula wajen halattar wajen halattar girman ubangijinsa da kuma ganawa da ubangijinsa kaga misalin turare annabi yana son turare saboda wajen ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala walizalika mayyaza bainal hubbaini saboda haka ya bambanta tsakanin soyayyar nan guda biyu Wa وفصل بين الحالين Ya rarrabe tsakanin halin nan guda biyu nan fadala waju ila qurratu aini fi salah hmm. yace an sanya sanyin ido na a cikin sallah faqad sawa yahya wa isa fi kifayati Ibrahim ba za ta yi fitnati hinna hakika yi daidai da annabi Isa da ya haya a wajen wajen isuwa daga fitinansu wato wajen isuwa kariya daga fitina wa ga fadilatan bilkiyami bi hinna kuma ya ƙara wani falala ta hanyar tsayuwa da su shi ya tsayi da su shi ya yi auren an gane ku shi ya yi aure su ba su yi aure ba na'am wa kana sallallahu alaihi wa sallam mimman uqdima alal quwwa ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda aka bashi iko akan karfi fi hada akan wannan wanda aka bashi iko akan karfi game da wannan awdiyar kasira biyu kuma an bashi da yawa daga cikin wannan karfin kamar yadda ake ba sauran annabawa karfi to shi ma an bashi da yawa daga cikin wannan ولهذا أبيها له adadin hara'i shi yasa aka halatta bai adadin ƴaƴa malam yubah da gairi wanda ba a halatta ga waninsa ba wa qadara waina an anas radiyallahu anhu annahu haqiqa mun ruwaito daga anas radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajuru ala nisa'ihi fi sa'a min al-layl cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gewayowa wajen matayensa a cikin lokaci na dare da yini na wa hunna 11 su kuma su goma sha ɗaya ne su yana gewayowa garin su alhari su goma sha ɗaya ne an gane ku a cikin dare ɗaya wato yana gewayawa ga iyalansa su goma sha ɗaya ina ba ta gane wannan kaga idan ba mutum mai jarumta sosai ba yana da wuya a ce mutum ya iya yin haka an fahimci wannan ku to wannan yana daga cikin alaman cewa mutum yana da cikan mazakuta alaman gane cewa mutum mai karfi ne sosai a matsayin shi na namiji zai iya takan iyalansa lokaci mai yawa an gane ku to wannan shine sannan kuma ya iya tsara kanshi daga zina kuma gashi da karfin sha'awa baya zina baya mu'amala da wasu mata sai iyalansa kawai sannan iyalansa din nan wato zai iya wato kewayawa a gare su iya lokacin da yake so sai in ya ga daman tsayawa misali an gane ku kamar ya zama to mutum mai rauni ne ba daga ya saki iyalan shi so daya sai kaga ba zai kuma iya komawa ba misali kaga ya nuna yana da rauni wajen me wajen mazakuta saka larabawa suna yaban mutum in sun ga yana iya biyan bukatun iyalansa sanda ya ga dama sannan yana iya kamewa sanda ya ga dama na'am wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi daga hadisin anas wa qala anas anas ya ce وكنا نتحدث أنه أوفي قوة ثلاثين رجلا من كذا شيء مو من الأخبار شيء ومن ذا الله أن باش كرف متعني ثلاثين